الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 a wannan yammaci na bakwai ga watan tara hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shida. bakwai ga afwan hudu ga watan uku ko eh, almuharram safar rabiul awwal na hudu ga watan uku hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ah, shida. wanda ya daidai da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da da ashirin 2024 miladiyya Mun haɗa a wannan masallaci namu mai albarka a wannan yammaci na ranar asabar don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda har yanzu muna nan a cikin suranmu mai albarka wato suratul haqqa wanda wannan shine darasinmu na uku a cikinta satin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen Ayata goma sha biyu fadin Allah ta'ala inna inna lamma tagal ma wa hamalnakum fil jariya linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udunun wa'iya yau za mu tashi farkon aya ta goma sha uku cikin wannan sura mai albarka fadin Allah ta'ala fa idza nufika fi suri nafkhatun wahida wa humilatil abdu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fatan mu Allah ta'ala ya sa mu karanta daidai mu fassara daidai ya mana gamdakatar wajen aiki da daidai sai Allah ta'ala ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa idza nufiqa wahida وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الله تبارك وتعالى yana ba mu labari kamar da tashin hankalin da yake a ranar alkiyama dama ita kanta suran ma yana da alaƙa da tashin alkiyama Allah yana ba mu labarin lokacin da za a busa ƙaho lokacin da Israfil zai busa ƙaho Allah yace, fa'ida nufika fi suri nafhatun wahida Allah idan Allah ya ce idan aka busa ƙaho nafhatun wahida busa ƙwaya ɗaya wa humilatil ardu jibalu sannan aka ɗauki sama da ƙasa aka yi sama da su fadukkata aka ɗaukake su fadukkata sai a wato niƙe su mana a niƙe su dakkatan wahida niƙewa ta gaba ɗaya fa yawma idin waqa'atil waƙa a wannan rana mai faruwa ta riga ta afku ita ce rana alkiyama wan shaqqati sama'u sama za ta tsatsage fa hiya yawma idin sai ga ta a wannan rana wahiya ta zama mai rauni ba ta da kwarin da take da shi Allah ya ce wal malaku ala arja'iha sannan mala'iku suna sansaninta suna sasanninta suna gefunanta wa yahmilu arsha rabbik a ranar kuma al'arshin ubangijinka wato wa yahmilu arsha rabbika fawqahum sai wato a wannan rana wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya a wannan rana mala'iku guda bakwai su ne za su ɗauki al'arshin ubangijinka a samansu yawma idin tu'radun a wannan ranar za a bujirar da ku a gaban Allah domin a hisabi la takhfa minkum khafiya babu wani abu mai boyuwa da zai ɓoye wa Allah wata kira'ar ta Hamza da Kisa'i la yakhfa minkum khafiya to idan mun kalli wannan aya ta farko da Allah madaukin sarki yayi magana yace fa idza nufika fi suri nafhatun wahida idan akai busa a kaho busa guda ɗaya to kaga wannan ya nuna ma za a yi busa a ranar alkiyama wannan ya sa malamai suke yin tambaya cewa wai busan nan guda nawa za a yi wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce za a yi busa ne guda uku wanda al'imamu ibn kathir iya daga cikin malaman da suke ganin cewa za a yi busa guda uku shi sa yake faɗi a cikin littafinsa cewa wa awwalu dhalika nafhatul faza'i busa ta farko ita ce busar da mutane za su rude thumma yuqibuha nafhatun nafhatu sa'qi hina yus'aquna shine yus'aqu man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sannan sai ai busa ta biyu ranar da kowa zai fadi a lokacin da kowa zai fadi ya suma ya mutu sai dai wanda Allah tabaraka wa ta'ala kadai ya su muna gane ha ne Allah ya faɗa a cikin suratul zumar yace wa nufi fi suri fa sa'ika man fi samawati wa man fil illa man sha Allah thumma nufika fihi ukura fa idahum qiyamun yanzurun muna gane ha sannan sai busa ta uku ita ce thumma ba'daha nafkhatul qiyam li rabbil alamin wal ba'th wan nushur wa hiya hadhihi an to daga nan sai busa ta uku ita kuma wannan busa ta ukun a lokacin ne za a je gaban Allah tsaya yau mai yaqumun nasu li rabbil alamin za a tsaya a gaban Allah za a yi hisabi za a yi hukunci ita ce dai ranar da za a tashi bayi ita ce ranar da za a tara mutane wato ita ce busar da an yi za a tara mutane a farfajiyar alkiyama wannan shine abin da al ibnu kathir ya faɗa amma shaykhul islam ibnu taimiyya. shekul islam ibn taimiyya shi yana ganin adadin wannan busa ɗin guda biyu ne ba busa ba ce guda uku mana busa ƙahon guda nawa ne guda biyu ne ba guda uku ba ne ya ce daga nafhatu sa'aƙi sai kuma nafhatul ba'fi daga hurar da za a yi kowa ya faɗi ya mutu sai kuma hurar da mala'ika zai yi kowa ya yi mai kowa ya tashi ya tsaya a gaban Allah ya ce guda biyu ce haka shekul islam ibn taimiyya ya faɗa har ya kafa hujja da wannan aya da na karanta wa nufika fi suri fa sa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun tunda wannan aya ai ta faɗi komai za a yi busa duk wanda ke cikin sammai da ƙasai zai faɗi ya mutu sai iya wanda Allah ya so to daga nan kuma thumma nufikha fihi ukhra sannan sai ai wata busar ana yin ta kuma fa idahum qiyamun yanzurun sai ga mutane sun miƙe sun tashi a gaban Allah za a yi hisabi ibnu tamiya yake cewa busar da ake cewa za a yi busa mutane su tsore su tsorata su razana aka ce ita nafhatu saqi akwai razana a ciki kamar yadda kuma nafhatul ba'thi Wannan shuri ita ma kuma akwai razana a ciki da haka waccan busa da aka nuna za a razana ana nufin cewa in an yi ta farkon ma za a razana in an yi ta biyun ma za a razana da haka mafiya yawan malamai sun tafi akan ce busan nan guda biyu ce suna kafa hujja da wannan ayar da ke cikin suratul zumar kamar yadda suke buga hujja da kuma ayar da ke cikin suratu yasin ma yanzuruna illa sayhatan wahida تأخذهم ta'khuduhum wa hum yakhsimun ma yanduruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhsimun ba abin da suke jira sai tsawa ko busa guda ɗaya da za ta zo ta kama su a lokacin suna rigingimin hada-hadarsa ta duniya za a yi wannan busar sai kowa ya mutu to ana yin wannan kuma sai busa ta gaba muna gane wa nufika fi suri fa idahum min al ilaran ila rabbihim yansiluna kaga yace ta biyu kamar can da yace yawma tarjifu rajifa sai yace tatba'uha rajifa kaga nan ma ya nuna cewa guda biyu ne muna gane da haka malaman sai suka ce tsakanin busa ta farko da busa ta biyu a hadisin Abu Hurairah sai manzo Allah sallallahu ce tsakanin su arba'in. sai wasu suka tambayi abu hurairu cewa shekara arba'in kenan sai abu hurairu ya ce bai sani ba muna gane sai ya ce bai sani ba to wanda zai yi wannan busa shi ne ba mala'ika israfil wannan ya sa malamai kamar a al'allama ibn al-qayyim yake cewa yake faɗi wata magana mai kyau Ya yace kana sallallahu alaihi wasallam idan kama yusalli bilailin fi tahajjudi idan manzo ya tashi zai yi sallah cikin dare ta tahajjudi kana yaftatihu salata bi du'a in istifham yana bude sallarsa da addu'ar istifhami bayan ya bude wannan fa yaqulu sai ce Allahuma rabba jibril wa mikala wa israfil اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذن بإذن بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم to ibn al-qayyim dai karanta wannan addu'ar cewa annabi ya hada jibrilu da mika'il da israfil a waje ɗaya, sai aka yi tambaya to menene sirri wani sirri ne a ciki wata latifa ce a ciki da Allah ya haɗa jibrila da mikala da israfil duk a waje ɗaya? ibn al-qayyim sai yace saboda dukansu suna da alaka da rayuwar yan adam duk abin da suke yana da alaka da rayuwarka misali mala'ika jibrilu yana zuwa da wahayi wahayi kuma shi yake raye rai shi sa ɗan adam zaka gan shi ɗan adam yana da rayuwa biyu ko mutuwa biyu rayuwa ta farko shine wannan ran a cire ma shi ka daina motsi ka daina morar komai na rayuwa shine wanda ake yi ana yi za a je abin ne ka a mutuwa kai ita ce mutuwa ta farko akwai mutuwa ta biyu kuma kana motsi kana ci kana sha kana rayuwa amma sai dai zuciyarka ta mutu zuciyarka ta mutu da haka za ka iya samun mutumin da yana raye da ransa amma yana da matacciyar zuciya to wannan mutumin ba albarka a rayuwarsa a kuma mutum da zaka same shi gashi yana rayuwa kuma zuciyarsa ma a raye take to wannan shine mutumin da yake da albarka a rayuwarsu shi sa Allah ya ce man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas kama mafaluhu fi dhulumati laysa bikarijin minha Allah ya ce yanzu wanda da ya kasance matacce zuciyar tana mace sai muka rayar da shi muka rayar da shi da haske na imani da haske na alkur'ani da haske na wahayi da haske na ayyuka na gari shine mun sa mai hasken da yake yawo a cikin mutane to wannan zai yi daidai da wanda yake matacce a zai daidai da wanda yake matacce a cikin dufai ma'ana zuciya ba ta da kyau shi sa rayuwa kala biyu ce ɗan adam baya ci gaba a duniya da lahira sai yana da rayuwa guda biyu rayuwar da Allah ya baka ta wannan ran da za ka yi shekara 60 ko 70 ko 80 ko 100 da kuma rayuwa ta zuciya rayuwa ta zuciya shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna fil jasad mudga idha salaha salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wahyi al qalb a cikin jiki akwai ta tsoka in ta gyaru za ka cikin dan adam ya rayu in kuma ka ga wato wato zuciyar ta lalace za ga dukkan jikin ɗan adam ya lalace shi sa da manzal sallama yana magana fitina yana magana akan zuciya da ya zo kan wata zuciya sai ya ce ita wannan zuciyar ta zama kamar kamar kofi ne rufaffe idan ka ɗauko kifaffe ka kifa kofi haka muna gane ha yanzu ka ga wannan kofi ne sai ka kife kofin nan haka duk ruwan da za a yi ba zai shiga ciki ba duk abin da za ka zuwa ba za ka taɓa samun sa a cikin nan ba muna gane ha to me wannan yake nufi shine duk wani wahayi na Qur'ani duk wani wahayi na hadisi ba zai shiga ba duk wata wato wato azaba ko fitina da Allah zai kawo ba za ta gyara irin wannan dan adam din ba da karshe dan adam zai zama la ya'rifu la ya'rifu la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara bai san daidai bai san ba daidai ba a daidai wani lokacin zaga mutum yana yin abin da ya ga dama me ya ja wannan saboda ya yi zunubi an ɗiga mai baƙi in ya tuba sai a wanke wannan baƙin in bai tuba ba sai ya zanto cewa wannan baƙin yana nan yana girma yana girma har sai ya mamaye zuciyarsa kamar yadda annabi sallallahu ya bayani sai ga mutum baya sanin daidai baya sanin bai daidai ba duk abin da ka sani na ba daidai ba zai iya yi duk abin da ka sani na daidai kuma ba zai yi ba to in ba haka ba in ba zuciyar mutum ta zama haka ba taya dukkan narkon azaba da yake kan bawa amma ga bawa Allah yana bashi damar shugabanci sai ya mai da zuciyar rufaffiya kamar yadda a kifa wannan kofin baya jin daidai baya jin ba daidai ba san zuciyarsa kawai ke tafiya a kan shi san zuciya kawai shi sa za ga shugabannin najeriya yanzu zuciyar arfa take ba abin da suke yi sai sace dukiya al'umma a sace a federal government a sace a state government a sace a local government sannan duk wanda aka dan bashi mukami kuɗi na gifta shi ma ya sata ya azurta kansa ba tare da tunanin cewa wannan abin zunubi bane kuma zai ja mai bala'i a ranar alkiyama a dalilin haka suka zo suka jefa wannan kasar a bala'i sai suka zama ba su da tausayi ba su da bambanci da rayuwa irin ta itin dabbobi a jeji wanda ya fi ƙarfi ya danna wanda ya fi ƙarfi rayuwarsu ba ba za ka iya bambanta ba da ta ɗan tsako ya samu ya ƙidangi rayuwarsu ba za ka iya bambanta ta kowane irin rayuwa mara kyau kuma har zo ka ga suna ƙoƙarin su baka wani explanation yanzu wani explanation za a baka bayan an lokacin da wannan gwamnatin ta zo fetur fa ɗari biyu da goma ne naira ɗari biyu da goma a daidai wannan lokacin ɗari biyu da goma a daidai wannan lokacin duk wani mai ɗan haske haske ana zuwa gidansa a roƙe shi kai wani ma a daidai wannan lokacin akan zo da kwano a ce ka zubo abinci ana yin wannan wani ya zo da kwano ce don Allah zo min abincin da aka rage a gidanka zan je in ba ranar wannan gwamnatin na shigowa ranar farko day one aka mai da subsidin nan aka mai da wannan man 500 da wani abu man nan ya dawo 600 da wani abu yanzu man nan an mai da shi wajen 897 a gwamnatanci a gidan mai ana siya 1,200 ka gaya min wani bala'i ne ba a sa mutane a cikin wannan al'umma ba kuma inda a ce kun daina sata dukiya Umar, sai su ce ma bashi akai in an yi bashin kuma duk wanda aka ba sai ya saci sai dai ka ji a rediyo ana faɗa wannan ya sace biliyan kaza wannan ya sace biliyan kaza to ku sani Allah baya zalunci inna Allah la yadhlimu mithqala darra وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الله بايا زالنتي دي دي دقوا الزرة شي سايتي وقل الحق من ربكم faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim saradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhul yashwi al-wujuh wace bi isa sharabu wa sa'ad murtafaka Allah ce ga daidai ga ba daidai ba sai ka zaɓa. amma dai wannan ya nuna cewa ba su da rayayyar zuciya domin da suna da rayayyar zuciya da abu saci dukiyar al'umma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ra'in yastar'ihi yastar'ihi Allah ra'iya yamutu yawma yamut wa huwa ghashu li ra'iyatihi illa harrama Allah alaihi aljanna ba wani wato mai kiwo shugaba da Allah zai ba shugabanci ya mutu a ran da zai mutu yana mai ha'intar kiwon da Allah ya bashi face sai Allah ya haramta masa aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace ya ubangiji duk wanda ya ci al'amarin al'ummata ya sauƙaƙa musu ya ubangiji ka sauƙaƙa masa sannan yace duk wanda ya ci al'amarin al'ummasa al'ummar annabi salama ya tsananta musu ya ubangiji Allah ka tsananta masa wannan addu'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu lafi ba muka maimaita in banda mutane sun zama tambadattu lalatattu ya za ku zo kusa al'umma a haka ma'ana ku ba za a yi muku wa'azi ku ji ba sannan ba za a gaya muku yadda rayuwa take ku yadda ba kuma abin mamaki waɗanda suke ƙare-ƙare da sun fa rubuta takarda sun ba wata gwamnati a baya cewa idan aka yi wannan ƙarin kaza zai faru kaza zai faru kaza zai faru amma yanzu an kawo muku damar a hannun kuma ku kun yi to talaka ba abin da zai gane na haka waɗannan mutanen ni dai na san zai wahala a iya samun wani mai taurin kai da zai zo 2027 ya ce a zaɓe su ba zai yiwu ba in kuma aka sake aka zaɓe su suka zo suka ci gaba da abin da suke yi to wallahi tallahi ku ne kuka jawa kanku amma da 2027 wa'annan sun riga sun lashe in dai ba su gyara ba mu kuma ba za mu yi su ba in dai ba su gyara ba mu ba za mu yi musu ba kai ba su ba duk wani azzalimi da muka san macuci ne ba yadda za a yi mu zaɓe shi don ba za mu jefa wa muciji hannun mai sare mu ba ba su da tausayi ba su da mutunci ba su da imani kai ka ɗauka cewa kamar iyan sun tsine musu albarka ba sa jin wa'azi ba sa jin gaskiya kai ka ɗauka waɗansu mutane ne aka tara su wato Allah ya tsine musu albarka amma in baka ba a ce tun da kuka zo mutane ba abin da suke samu sai wahala kasan nan ta lalace tun 2015 tun da wannan jam'iyyar ta samu mulki aka shiga bala'i mutane sun dauka irin wancan APC ce wannan waje in kana zazzabi aka baka in ka sha sai ka warke ashe wannan mai karo zazzabi ce kuma suna so wato Allah da ya shiryar da mu muna roƙon Allah tabaraka wata ala dukkan wanda duk wanda ya jefa mu a cikin wannan bala'in yana sani muna roƙon Allah ta'ala ya jefa shi a cikin bala'in da ya fi namu muna roƙon Allah ya jefa shi a musiba da bala'in da ya fi namu muna roƙon Allah tabaraka wata'ala yadda baya jin wa'azi baya jin gargaɗi Allah ko ya roƙe ka karka amsa amma ba rashin kirki ba Allah dai shirye da mu to dan haka dalilin da ya sa a wannan addu'ar kamar yadda ibn al ya faɗa manzo Allah salama ya hada yace Allahumma rabba rabba jibril wa mikala wa israfil saboda duka waɗannan mala'ikun suna da alaka da rayuwar mu suna da alaka da rayuwa kaga mala'ika jibril shi ke zuwa da wahayin da yake rayar da zuciya shine wahayin Alkur'ani da sunna idan mun kalli mika'il shi yake da alaka da ruwa da ruwa ne mutane suke samun abinci kamar yadda Israfil shi kuma yake da alaka da ya busa kaho a mutu ya busa kaho a rayu a taro a ranar alkiyama muna gane shine ne fa'ida nufikha fi suri nafkhatun wahida wa humilatil ardu wal jibalu sai a ɗaukaka sammai da ƙasai ba dukkata sai a nike su dakkatan wahida nikewa ƙwaya ɗaya a mai da su kamar gari wasu malamai suka ce shi shine a girgiza su iza zulzilatil ardu zilzalaha wannan girgizawar da za a yi musu to haka za a yi a ranar wannan ana ba mu hoton ranar alkiyama ne yadda za a yi to Allah ya ce idan kaga wannan alamar ta faru an busa wannan kafar na biyu ko kuma na uku a fahimtar su al imamu Ibn Kathir sannan aka daga sama aka nike ta da sama da duwatsu aka nike su nikewa to in te kaga wannan fa yawma idhin waqa'atil waqi'a a wannan ranar mai afkuwa ta afku ita ce mai rana alkiyama mai afkuwa ta afku shine rana alkiyama qamatil qiyamatu ay alkiyama ta riga ta tsaya kenan kana ganin wannan kamar yadda yace idan sama'un faqarat wa idal kawakibun tatharat wa idal biharu fujjirat wa idal quburu bu'thirat to wannan ma alama ce ta tashi alkiyama idan sama'un shaqqat wa adna li rabbiha wa huqqat وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها تشيني سألتي وانشقت السماء وانشقت السماء to a wannan rana za ga rana ta kekkece ta yi hudoji malamai suka ce ta nan mala'iku za su ringa sakowa daga sama fahiya yawma idin wahiya a wannan ranar za ka samu wato saman ta zama wahiya ba ta da me ta da kwari ta zama da'ifa to duk wannan alama ce tashin alkiyama shi sa idan aka ce Allah yana da ɗa sama take so da ƙasa ta zazzake su ragargaje ma'ana a tashi alkiyama da Allah ce takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada وما ينبغي rahmani an يتخذ walada. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحساكم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا تشيني وشقة السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ابن جريج ɗaya daga cikin malaman tafsiri yake cewa wannan aya ta yi daidai da faɗin Allah ta'ala wa futihati sama'u fakanat abwaba za a buɗe ƙofofin sama sama na dagarinta a haɗe to sai a buɗe ƙofofi sai da zama ƙofofi ne a cikin cikinta shine wa shakkati sama'u fahiya yawma idin wahiya haka ibnu jaraiji ɗaya daga cikin malaman tafsiri ya faɗa sai Allah ya ce wal mala'iku ala arja'iha ta wannan saman mala'iku suna gefanta muna ganewa ita wannan sama mala'iku suna sansaninta sasanninta ne wal malaku ala arja'iha wa ya yahmilu arsha rabbika fawqahum wato sai zama waɗanda za su ɗauki al'arshin ubangijinka a ranar alkiyama a wannan lokacin su ne samaniya su ne mala'iku guda takwas za su ɗauki saman nan a sama wato za su ɗauki al'arshi su sama da ita waɗanda za su yi wannan su ne mala'iku ne guda takwas a nan malaman tafsiri sun yi magana guda biyu wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce waɗanda za su ɗauki al'arshin wato ko dai ya zama mala'iku ne kawai guda takwas ko kuma a'a mala'iku ne da ba su da iyaka sun yi sahu har guda takwas amma ba wanda ya san iyakarsu wannan shine abin da malaman tafsiri suka faɗa sannan suka ce to ita wannan al'arshin ita ce al'arshin ubangiji tabaraka wa ta'ala da yake ce ar-rahman 'ala al-arshi istawa da yace Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-arsh sai suka ce a'a al'arshi ce da Allah zai yi hukunci a kanta a ranar alkiyama mala'iku ne suke ɗauke da ita su guda nawa guda takwas ko kuma sahu guda takwas shine wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya al-imamu ibn kathir yake cewa yahmil yahmilu al-arsha thamaniyatun min al-mala'ika mutane ne guda bakwai ma mala'iku ne guda bakwai za su dauki al'arshi amma da aka dauki tafsirin ibn atiya zaga ya kawo can maganar da nake faɗa wa yahtamilu an yakuna al-muradu bi hadha arshi al azim kuma da aka yi magana al'arshi nan zai ɗauka al'arshi mai girma ta Allah muna gane ha aw al'arsh alladhi yudau fil ard yawm al ko kuma wata al'arshi ce ta daban wacce za a ajiye ta a ranar alkiyama a ban kasa li fasli al-qada dan a yanke bayi hukunci malam yace wallahu a'lam bis sawabi Allah ne masanin abin da yake shine daidai to wadanda ana baka hoto ne na ranar alkiyama wannan hoto ake baka na ranar alkiyama me yasa ake baka hotonta shine dan ka ji tsoronta in Allah mulki ya baka ka ji tsoro akwai rana alkiyama yawma yaqumu nasu li rabbil alamin in ilimi Allah ya baka akwai rana alkiyama in dukiya Allah ya baka akwai rana alkiyama in dama Allah ya baka akwai rana alkiyama kuma ita wannan rana rana ce da duk wanda ma kake dangantaka da shi gudunsa za saboda hatsarinta يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ranar da mahaifinka mahaifiyarka matarka ƴaƴanka ƴan uwanka abokanka duk za guje su kai za ma ka iya bayar da su dukansu a sa su a wuta kai a sa ka aljanna yawaddu almujrimu law yaftadi min adabi yawmi idin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil abdi jami'an thumma yunji Allah ce kalla innaha laza ba za a karɓi fansa ba ga dai wutar laza nan wacce take ɗaye fata to yanzu ba za mu ji tsoron wannan ranar ba sai kowa yi abin ya ga dama wai shugabannin Najeriya ba san Allah madaukin sarki ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya wanda suke a ƙasa sai wanda yake sama ya tausaya muku Ban san hadisin da annabi ya ce arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin kai Allah madaukin sarki zai ji kansu ba mun san hadisin da manzala sallama ya ce laysa minna man lam yarham sagirana wa lam ya'rif haqqa kabirina bai tare da mu inji annabi sallama wanda bai tausaya wa na ƙasa ƙanana sannan ko bai san haƙƙin manya ba dan Allah ya ba ku dama ba alfahari muke ba da yawan ku da kuke bamu mu wahalar nan mun fi ku karatun boko bokon da take kai ku gurin mun fi ku a cikin nan gurin da waɗanda suke zaune kila akwai mai digiri mai fansis mai phd amma ku duk wanda ya ci zaɓe a cikin ku sai an zo ana rigima wai ya gama sakandare ko bai gama ba to laifinmu ne dama ka je ka ɗauko wanda bai makaranta ba ko ake rigima akan makarantarsa ka ɗora shi to ai za ka ga jahilci kwa a kowane ɓangare ka sa wannan za ka ga jahilci abin da ake yake faruwa a Najeriya yi yawa yi yawa wallahi yi yawa kuma ya kamata a tunatar da su kuma kar ku yi mamaki don kun ga mutum bai ji wa'azi ya gyara ba ku kwantar da hankalinku akwai ayu da dama bari mu kallo ta aya a cikin suratul an'am Allah ya ce walaqad arsalna ila umamin min qablik فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن كسد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بكتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الله يسلمك ya ma aikin Allah mun aika waɗansu mun aika manzanni kafin kai malaman tafsiri suka ce ana kaddara wata kalma ana fakadzabuhum mutane sai suka karyata su fa akhaznahum bil ba'sa'i wad darra sai ma kama su da cututtuka da talauci amma dan me dan su kaskanta a gaban mu duk waɗannan a baya shugabannin nan sun gamu da cututtuka sun gamu da talauci ko ma waɗansu a cikinsu yanzu ba su da lafiya ba sa jin daɗin gishiri ba sa jin daɗin madara ba sa jin daɗin zuma duk wani abu na tanɗe-tanɗe ba sa jin daɗin shi masifar san duniya ce kawai da san sai an yi mulki amma Allah ce mun kama su da wannan ne don su kaskanta a gaban su gane abin da suke yin kuskure ne kuma Allah ce dan me lokacin da bala'i mai zo musu zo gaban mu sun kaskanta ma sai Allah ya faɗi cuta guda biyu walakin kasad qulubuhum zukatan sun bushe wallahi shugabannin Najeriya gaba ɗayansu sai ‘yan kaɗan zukatansu sun bushe. Da za ka ja musu ayat Ƙur'ani ka ce suratu fatihatil kitabi makiyatun wahaya sabu ayat ka zo minal jinnati wan nasi wallahi ba za su taɓa daina ba fama tugunil ayatu wan nuzur. Da gargaɗi da ayoyin ba sa ji ba sa jin hadisai zuciyar ta bushe su abin da suka ɗauka shine kuɗi shine kaɗai jin daɗin rayuwa. shine walakin ƙasar qulubuhum zukatansu sun bushe in zuciyar mutum ta bushe wallahi duk wa'azin da zaka mai ba zai ji ba duk bala'in da zai fada masa wallahi ba zai ji ba to haka shugabannin Najeriya mafi yawan suka zama sun zama summun bukumun umyun shine walakin qasad qulubu buhum wa zayyana lakum ash-shaytanu ma kanu ya'malun sannan shaytan ya kawata musu abin da suke na gallaza wa talakawa da ci musu mutunci da satar duke su da jefa su a bala'i shaidan ya kawata musu na ganin daidai ge wa zaggana lakum ash-shaytanu ma kanu ya'malun to duk wannan Allah musu ne dan su wa'azi su yi kokari su rabu da wannan mutuwar kekashewar zuciyar da kuma wannan kawatawar da shaidan ya musu amma Allah yana da hanya ta gaba yace falamma nasu ma duk bihi yayin da suka yi watsi da abin da ake musu wa'azi da shi Allah ya ce fatahna alaihim abawaba kulli shay sai na bude musu kofar komai da komai ga abinci ga mulki za ku iya kashe wanda ga dama za ku iya wato sace wanda ya ga dama za ku iya batar da wanda ga dama za ku iya duk abin da ga dama fatahna alaihim ba kulli shay ga kuɗi ga mata ga ƴaƴa ga iko amma Allah ce hatta idan farihu bima ma'utu, har sai da suka fara murna suna alfahari da abin da muka basu ai mu mun isa ai mu ne jam'iyya kaza dole sai mun ci mu ne shugabanni ko ayi mu ko mu karya mutum sai da suka fara wannan hatta idza farihu bima utu kenan akhaznakum baktatan Allah ce sai na damke su kwatsam kana cikin mulkin Allah ya kama kai kai kalakira ba abin da zaka yi ya Allah duk wanda ya uzura mana Allah gaggauta dauke shi kai shi lahira akhaznakum baktatan fa idahum mublisun sai ka sun yi curko curko a cikin bala'i Allah ce fakutu a dabirul kaumin ladina zalamu muka tumbuke ƙarshen waɗanda suke su ne azzalumai sai Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamin wallahi ina da yaƙini da Allah in dai mu talaka nan zamu koma ga Allah mu ringa tuba muna istighfari muna kai ƙarar wa'annan la'anannun gurin Allah wallahi sai Allah ya mana maganin su sai Allah ya yi mana maganin su mu da arzikinta da komai kun zama barayi sai ka ce wanda aka tsine wa albarka sai ka ce wanda iyayen suka yi musu baki kowa barawo duk wanda ya samu dama shi barawo ne kowa ba barawo ne sai yan kaɗan yan kaɗan ne a ciki ba barayi ba amma da yawan su barayi ne kuma wallahi da yawa suna da abin da za su ci su da ƴaƴansu da jikokinsu har zuwa ƙarshen rayuwarsu amma talaka abin da yake nema abincin da zai ci maganin da zai ci wallahi da kun san abin da ke faruwa wallahi kullum sai kayi kuka wallahi baya daga cin al'ada ta irin ba da labari cewa kaza ya faru amma zan ba wani labari guda ɗaya wanda zai sa ka shiga cikin hankalinka akwai jabir wanda da shi yake zuwa ya ɗauki karatun ma'anan sai kira ne ce wata yarinya ta ce in ba ta nan ba ta sai na bata yarinya ta ce za ta zo ta ganni na ce a ofis na na ce a'a sai dai ki zo gidana ga ni ga ki ga matata ga yayana ko ba haka ba ta zo har gidana yarinya tana na sai ta fashe da kuka zan ɓoye duk wani abu da zai sa a gane a ina ma take yarinya nan ta fashe da kuka ta ce malam laifi na yi amma an ce wai ko na tuba wannan abin sai ya bi na haƙƙi ƴaƴana na ce wani laifi ta ce malam maza na bi wannan shine lafazinta amma da ƙarshe bari in je conclusion daga ƙarshe da muka ci gaba da magana da yarinyar sai na gano dalilin da ya jefa yarinyar cikin wannan haka shine talauci da mahaifinsu baya ɗaukan nauyinsu har wannan bala'in da ake ciki mahaifin baya aiko musu a wata abin da ya kai naira dubu shida bakwai takwas a wata ɗaya kuma sun kai su biyar ko shida ko bakwai in kai tattara mutanen gidan wannan harka ita da ɗan je ta yi ta samu ta kula da ƙannanta ta kula da kaza ta kula da kanta saboda mazaje da yawa yanzu guduwa suke suna barin gani. guduwa suke ko ba wanda suka jefa wannan bala'in sai waɗannan mugayen 'yan siyasa azzalibai ɓarayi. su ne kwanan nan muka gama kes ɗin wata mata mijinta ya gudu ya batta da 'ya'ya takwas wani ɗan siyasa ya kira ni ya ce min ga wannan matar don Allah a kula har na sa yara na je na duba da kaina ashe mijin ne gudu suka koma wani kango bai fa haka ba wani ɗan siyasan ya bayar da kuɗi aka kama mata aka sai mata katifu da abin shimfiɗa bar ma wannan da su kwanta saboda talauci babu da ƙarshe dai Allah ya taimake mu har gida mun siya mata muka sai mata gida na miliyan biyu da dubu ɗari biyar muka gyara na dubu ɗari shida sannan muka zo muka sa 'ya'yanta a makaranta muka yi musu sutura muka sai mata abin sana'a yan tana nan tana rayuwarta to haka fa aka tarwatsa mazaje yanzu ga mutum ya gudu ya bar iyalinsa karamin bala'i ne sa mutum ya gudu ya bar iyalinsa Allah ta'ala ya shirya da mu ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullahi dan Amr dan Ais yake cewa hamalatul arshi thamaniyatun ما بين موقع عهدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مئة عام wato waɗansu mala'iku ne guda takwas za su ɗauki al'arshi a wannan rana ta alkiyama faɗin idon ɗayansu faɗin ido kawai faɗin ido daga farkon idon zuwa ƙarshensa to ya kai tafiyar shekara ɗari asa wannan girmansa wani iri ne wannan hadisin imam abu dawud ya rawaito shi sannan ya zo cikin tafsirin ibn abi hatim muna gane ha akwai hadisin anas wanda hadisin anas imamu tabarani ya rawaito shi amma hadisi ne da'ifi abinda yake nuna cewa an min izini annabi sallallahu ce an min izini in ba da labarin game da mala'ika daga cikin mala'ikun da za su ɗauki al'arshi kafarsa tsayin kafarsa tana can saman ƙasa can ƙasa ta ɗaya ka san sai guda bakwai ne ko to kasar ta saboda tsayinsa ta kai can muna gane sannan al'arshin gaba ɗaya tana kan ƙahonsa sannan tsakanin kunnensa da kuma wuyansa ko kafaɗarsa to za ka samu tafiyar shekara ɗari sai dai wannan hadisi da'ifi ne kan kamar yadda malamai suka faɗa suka ce a cikin mataninsa akwai na kara, kamar yadda Sheikhul Albani ya faɗa a cikin silsilatul ahadisi sahiha a ah, da'ifa sorry a cikin silsilatul ahadisi ad-da'ifa sai dai akwai riwaya wacce take riwaya ce ingantacciya akwai riwaya wacce take ingantacciya ta zo cikin musnad na Imam Ahmad da kuma sanin abi dawud daga jabir dan abdullahi yace udina li an uhaddisa an malakin min mala'ikati llahi min hamalati al'arsh an yi min izini da in da labari game da wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah da suke dauke da al'arshi innama baina shahmati udnihi ila atiqihi masiratu a am tsakanin fatar kunnensa zuwa kafadarsa tafiya shekara 700 ce kaga lalle wannan mala'ikun suna da girma muna gane ganewa shi yasa malamai suka ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya kamar yadda fada su malamai suka ce thamaniyatu sufufin min malaika sahu ne guda takwas na mala'iku sahu ne guda takwas na mala'iku wasu kuma suka ce a'a mala'iku ne guda takwas ina fatan mun gane kamar yadda nassi ya tabbatar wani kuma fahimta ce sai aka fahimci sahu guda takwas ake nufi amma ta ce mm, mala'iku guda takwas haka ne ko shine Allah a ƙarshe ce yawma idin tu'raduna la takfa minkum khafiya Allah ta'ala ya shirya da mu sai Allah ta'ala ya ce إن قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية نعم الله تبارك وتعالى بان يبام وترانا القيامة sai Allah ke so ya bamu labarin waɗanda za su rabauta a wannan ranar Allah ta'ala ya sa muna ciki Allah ce fa amma man utiya kitabahu yamini amma duk wanda aka bashi littafinsa a hannun dama fa yaqulu ha umqra'u kitabiya zai ringa cewa ku zo ku karanta littafina ku zo ku karanta littafina da aka bani a hannun dama Na yi nasara Allah ya ce zai ce inni dhanantu anni mulaqin hisabiya yace lalle dama ni nayi yaƙinin zan gamu da irin wannan sakamako fa huwa fi 'ishatin radiyah zaka wato sai wato ya zama fi ishatin shi din ya zama fi ishatin radiya a cikin rayuwa yardajjiya domin zai shiga aljanna fi na aliya a cikin aljanna wacce take madaukakiya qutufuha daniya amma duk da tsayin wannan aljannan ‘ya'yan itatuwanta na kayan marmari daniya suna dabda wanda suna kusa da wanda ya shiga wannan aljanna Allah ce za a ce da su kulu washrabu hani'an ku ci ku sha kuna masu murna bima aslaftum fil ayyamin khaliya saboda abin da ya shuɗe a cikin ranakun da suka shuɗe saboda abin da kuka aikata a cikin ranakun da suka shuɗe wannan shi sa wannan abu ya same su wannan sakamako ne nan wanda suke yin aljanna in mun kalli cewa wannan yana nuna cewa za a ba da littafi a hannun dama wani kuma za a bayar a hannun hagu kamar yadda kuma za a sa mizani wanda mizanin sa yayi nauyi da lada ɗan aljanna ne fa man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bi Ayati na yajdimun wani gurin ya ce fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية فأما نقول سي الله فأما من أوتي كتابه بيمينه سيتمي فسوف يحاسب حسابا يسيرا أقب الله سيتي وأما من أوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويسلى سعيرا to nan Allah ce za a bayar a hannun dama za a bayar a hannun hagu a za a bayar a hannun dama za a bayar a wara a baya bayan ka wanda daga cikin malamai suka ce ai wannan nau'i ne na wata ba. shi hannun hagun sai an zira shi an mai da shi baya to sannan kuma za a ba da littafin a haka kaga lalle akwai wahala kenan to akwai wanda za a ba su littafin su a hannun dama in an ba su littafin a hannun dama wani gurin ya ce Allah ya ce wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا wani kuma za a rataye littafin to wanda aka bashi littafin sa a hannun dama fa yaqulu zai ce ha umqra'u kitabiya malamai suka ce asalin abin yadda yake ha'umu da wawun a gaba nan kuma haga mimun ne babu a gaba sai hamzatul wasali ko ha'umu qra'u kitabiya wasu kuma suka ce a'a shi wannan mimun ɗin da kake gani ai shi kadai damirul jama'a ne amma dai abinda ibn atiya ya faɗa a cikin tafsirin na al-muharrar wajiz abinda ibn taymiya ibn atiya ya faɗa cikin tafsirin ya ce kalmar ha'umu ma'anata shine ta'alau ko khuz ko ta'alau ko huzu. in ya zama ta'alau ne fa sai ce ha'umu qra'u kitabiya ai ta'alau iqra'u kitabiya ku zo ku karanta littafina ko kuma ya zama ha'umu qra'u kitabiya ha'umu ɗin sai ya zama khuzu mana khuzu iqra'u kitabiya ku karɓa ku karanta littafina kuma na za ga ko a jami'a yanzu wani yi nasara ko a jami'a yanzu wani yi nasara za ga na ta kokarin a zo a ga result ya ga irin 4.3 4.5 4.6 kai 3.5 ma kai 3 point ma mutum ba ya jin kunya a zo a ga abin da yi ko ba haka ba amma na za ga mutum da below a ce 0.98 ko 1 point wani abu za ga ɓoyewa ki kaji jami'a sai goni na sassokewa ma da biyu shi sa wani gurin ake sa gilas baya so a gani to ranar alkiyama duk wanda aka bashi littafinsa a hannun dama zai ce ku zo ku karanta littafina inni dhanantu anni mulaqin hisabiya kalmar adhannu anan gurin ma'anarta shine al-yaqinu kalmar adhannu anan tana nufin me al saboda akwai kalmomin da suna nufin abu suna nufin kishiyarsa yanzu kalmar asirru me take nufi ba ɓoye abu ba to tana nufin bayyanawa da haka ce wa asarrun nadamata lamma ra'u al'azab sai suka bayyana azaba an ah, suka bayyana nadama yayin da suka ga azaba kaga kalmar nan ta zo da ma'anin me sirru to a kalmar adhannu tana zuwa da ma'anar yaqini فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليل منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله sai suka ce me kan min fi'atin ka qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah ai wato waɗanda suka yaqini qala alladhina ayqanu annahum mulaqullah waɗanda suka yaqini cewa za su gamu ga Allah shine ma'anar adhannu anan gurin muna gane shi ya can ce wala talbisul bil batil wa taktubul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata raki'in ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tadluna al-kitaba afala ta'qilun واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين سيتمي الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم أنهم ملاقو ربهم to kaga nan ma alladina ay qanunina waɗanda suka yaƙini muna ganewa tayakkanu sun yi yaƙini da haka suka yi yaƙini kaga nan yaƙini yake nufi ra'al almujrimuna nara wa dhannu annahum muwaqi'uha wa dhannu kaga nan ma sun yi yaƙini ne shi sa wadansu malamu suka ce can da yace ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kathiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhann shi sa yace wani sashen na zato bai ce duka zato ba akwai zaton da yaqini ne akwai zaton da ba yaqini bane Allah dai sa mun gane sai ce inni dhanantu anni mulaqin hisabiya kaga nan ma ma'anarta shine yaqini lalle ni nayi yaqini ni na yi anni mulaƙin hisabiya lalle ni zan gamu da wannan sakamakon nawa to sai Allah ya ce fa huwa fi ishatin radiya sai Allah ya ce to shi wannan yana cikin rayuwa yardajjiya fi jannatin aliya a cikin aljanna madaukakiya wacce kutufuha daniya 'ya'yan kayan marmarinta 'ya'yan itacinta daniya suna dab da kai ba sai ka tashi ka tsinko ba kana kwance masu sai ka zo shi sa wani gurin yace waliman kafa waliman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban zawata afnan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban fihima ta tajriyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban fihima hatin zawjan sai ce fa bi ayyi kuma rabbikuma tukadiban sai ce muttaki'ina ala furshin bata'inuha min istabraqa sai ce wa janal ni dan wai kayan marmarin wannan aljannatan dan dab da kai suke kawai ka cira kawai ka sa a baki Allah kai mu aljanna za a warwasa ko dan <laughs> da wannan azzaliman sun hana mu jin daɗi a duniya za mu je can za mu ji daɗi dan bakin ciki sai dai ya mutu Allah ce kulu washrabu hani'an ku ci ku sha hani'an kuna masu murna bima aslaftum fi fil ayyamil muna ganewa wato da yuqalu lahum dhalika tafaddulan alaihim wa imtinanan wa aman wa ihsanan za a gaya musu ne dan nuna an musu baiwa kuma an kyautata musu cewa ku ci ku sha kuna masu murna saboda abin da ya wuce na wancan kwanaki da suka riga suka shuɗe muna ganewa a nan zan karanta mana hadisai guda biyu a gurguje saboda kamar lokaci yayi hadisi na farko hadisi ne da hadisin ibn umar ne lokacin da aka yi tambaya akan najwa yace ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yudinillahu al-abda yawm al-qiyamati fayuqarriruhu bi dhunubihi kulliha hatta idha ra'a annahu qad halak Allah zai zo da bawa shi da bawa Allah zai tabbatar da bawa laifinsa kayi kaza kayi kaza kayi kaza bai kaza daga nan bawa zai tabbatar shi faɗan wuta ne ya halaka ka shiga wannan rudanin qala ta'ala sai Allah ya ce inni satartuha alayka fid dunya lokacin da kake aikata wannan laifin a duniya na rufa ma asiri ba wanda ya san kana yi wa ana aghfiruha laka al to yau zan gafarta maka su dukansu. su thumma yu'ta kitabu hasanatihi bi yamini daga nan sai ya ɗauki littafinsa. na kyakkyawan aiki a bashi a hannun dama amma Allah ce wa ammal kafir amma wanda yake kafiri to abin da wal munafiqu da munafiki to abin da Allah zai ce wa yaqulu al ashhadu haula alladhina kadabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin har shida za su bayar da shida su ce ya ubangiji wannan su ne suka yi ubangijin su karya to tsinuwa ta tabbata akan azzalumai ma'ana duk wanda aka bashi a hannun hagu to zai tafi wutar jahannama Allah ya tsare mu hadisi na gaba da zan karanta mana hadisi ne da imam bukhari ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna innal jannata mi'atu daraja ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ard aljannan da muke so mu shiga fa matakai ɗari ne a cikinta daga nan sai nan daga nan sai nan har ɗari tsakanin kowane mataki zuwa wani shine tsakanin samman bakwai da ƙasan tsakanin wannan saman da wannan ƙasa kuma akwai hadisi cikin sunan abi dawud duk da malamai sun ce da'ifi ne daga wannan ƙasar zuwa sama ka je can sama da take to tafiyar shekara ɗari biyar ce to haka aljanna take a za mu sha kallo Allah sha mu gani hadisin mu na ƙarshe hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aiki ku daidaito akan gaskiya ku kusanci ubangiji wa'lamu anna ahadan minkum lan yudkhilahu amaluhu aljanna ku sani duk cikin ku ba wanda tsabagen aikin sa ne zai kai shi aljanna qalu wala anta ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce ko kai ya ma'aikin Allah yace ko ni qala wala ana ko ni illa an yatagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin sai dai idan Allah ya lullube ni da falalarsa da rahmarsa to da kai aiki ka roki Allah ya saka aljanna da haka za ka yi imani kai aiki ba za ka zo ka ce ai mu kawai inna allaha gafurur rahim ba a kuma ya ce shine azizun zuntiqam ya ce shine sari'ul ikab, duk ba ya faɗa ba kuma ya ce shi mai azaba ne da haka za ka yi aiki za ka yi imani ka yi aiki gwargwadon ikonka sai Allah ya ga imaninka ya ga aikinka sannan Allah maɗaukin sarki ya sa ka a gidan aljanna ina ganin anan za mu taƙaita abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afawa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta